أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce ga ta'aqidi ƙarin bayani gare su ba da alhakima التي امر الله بها عباده ونهاهم عن عن الارتكاب الدادها فقال واتو waɗannan abubuwan da anka haramta da abin da anka halatta wato ga ƙarin bayani wa anna hadha siradi wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda anka ce a bar waɗanda anka anka hana a yi waɗanda anka ce to wannan shine hanya ta mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hadha alladhi awsaytukum bihi aw jami'u mafi sura ko duk abinda da cikin sura nan min isbatu tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqiman hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi aku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban al-turuq al hanyoyi wannan sun ka saba ma abin da an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin sa fata fara kabi kuma asabi daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su an kun wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa al-islam rawa dar qudani dar qudani ya ruwaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kamar hanya sun maƙala sai ce hada sabilla wannan shi hanya Allah wanda ya bi shi tsaye zai tafi inda za shi kamar hanyar mota zuwa zaria sun ma shaɗa hududa sannan wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu wa huduna an malishi sun ma ƙala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai ɗan tsaye akai yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una ila hasu su shaydanu suna kira mutane biyo nan biyo nan za ka zariya ya karkatar da kai zuwa zuwa Jos ko ku zuwa abin nan zuwa Lagos ina za ka sun makara a hadin asa shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummul yahudiya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi-kashi wal majusiyya haka na Majusa za ka iske ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sarani a christianity ko yanzu nan cikin kaduna kace ka kidan ya caci caci koko da abin nan akida daban-daban wasa'ir ahlul milal sauran duk masu aqidodi duka sun rarraba wa ahlul bida'i da mutanen bid'o'i su yan dariqoki wa ahlul dalalat da mutanen bace-bace min ahlul ahwa na son zuciya wa shuzul da waɗanda yake sun zan daban fil huru'i ga furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wani wannan min ahlul ta'abbud ga masu tsanantawa fil jadal ga jayayya wani hauli da kwaɗai <coughs> da kutsawa fil kalibata cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatun lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya sulbi ya sulbi san iya dauke shi wa ilmu ta mutaqad kuma wata wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ku ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, litakallu lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya aza mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an subulil musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu hata mazalika bittaqawa allati hiya ittiqa'un nar yace ƙulla ku ji tsoron Allah ko kuma abin zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko manita ba ku duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira an najatal abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada to assalamu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay' وتفصيلا لكل شيء وهدى la'allahun لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sifofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود قدم بقاء مخالفة قيام بالنفس وحدانية سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwafi ne na abin na da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taɓa al'adashi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake wa ba a wani to sanin wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bauta wa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna muna yadda ake bauta masa shine muhammadu rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu aliman wa sami'an wa duk wata abin nan ba komi ba eh? tauhidul rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hadin tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasa ku yi ba wato kadima ce lam yazal ha kullu ummatin ala lisan nabiyiha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakunan annabawansu waj'alha kitaban kama fi eh, kama fi eh, kama hiya wato ya mai shaitar littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda anka saukar kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda anka saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya ku ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda anka azamu aiki ba aza mutum aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musa kitaba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai nahu taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib litartib akhbari domin in ya zan tarhibin zakuwa ne taurat tana gaba qur'ani tamaman alladhi asana mun mun ka ba Musa littafi wanda da suna Taurat wanda yake mai cikakken ni'ima al a asana wato bisa ga tamaman alalladi asna wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an kasan shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an kasan shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani isra'ila bil qa'iradihim yu'minu wato amanan suna yin imani wato gagamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal alahum bil qa'iradihim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'iradihim تم تجبا وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su da ya bayyana abin da hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra sa da duniya da lahira ay yazidu ala taurati ya karu akan taurati bil barakati domin abin da albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane uku ya ayyuhal mukallafun ya ku ba abin nan masu hankali ko waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bi mafi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to ku Allah ta kulu أن inna ma, أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan ƙur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta ƙulu don kada ku ce ranar lahira a to za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu wala ta'ifatayn min qawlina a ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an sauka muku ga qur'ani wa in kunna an dirasatin lil gafilin kuma su kada ku ce su an ka saukan malittahi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la adam ma'rifatina la adam ba mu san harshen su ba ah, abin nan illa sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugan to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن الظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan qur'ani an ta kulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar muna littafi kamar yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu da kunna hada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hun kullum ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad ja'akum bayyinatun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kutubihim wanda littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma rabi kun daga ubangijin ku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya bi shi fa man azlama mimman kadhaba bi atla wa ne hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya karyata ayoyin ubangiji ya wato ya karyata waɗanda an ka sauka cikin qur'ani annabi wa hudan wanda yake shine shi rahmatun da rahama ba da anhu ya da kai daga rishi takadhiba laudon don karyata shi ba wanda ya yi zalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ay fala allam man fa'al zalika ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa man ul khairat fa man al khairat an nafsi ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man tabat abika kuma duk wanda ya bi shi kuma kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladina yasdukuna an duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta hi tsanani bai ma kanu don abin da sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tadiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzibu masu karyata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ya ta yahumul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabli arwan dan su karbi rayukansu aw ya aw ya ta rabbuka ko ubangijin ka ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na arifu kafiyata ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bi ma lam yarid bi ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ban sani ba Allah ya sani yafi kun gane ko Allah ce ba da ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ay alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati da ayata da ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta hito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma yau gabas kama fi hadithu sahih kamar yadda ta cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta hito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la ya fa'u nasan ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wadda yake da ba ta yi imani gabanin wannan ayat ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratin lam takun amanan min qabl tu shamsu rai kafira wadda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la tanfa'uha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to ran ko ta yi imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulun ba a karba aw nafsan mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani khaira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashin kara to ko yayi ba da ba ya da lada a to ai la tanfa'u ha taubatu ha wannan tuba na baya amfani kamar fi hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ibn as-sa'd al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce eh, babu eh, babu min qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu ah, masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu shi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum na akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan da taubata budadda ce don wanda da ya tuba ta shiga la yugula kwata ta lura shamsu min ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya ya tuba ana karɓar tuba shi za a karɓi tuba shi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba akhrajahu at-tirmidhi daga yamma min eh, min al-garbi kenan to ranar za ta fito kofar kenan eh to kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan buɗe ko da yaushe mutum yayi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma ta kharaja hu tirmizi tirmizi ya hidda wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hi kitabul isha'a ya to cikin wani littafi da ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashrad as-sa'a ma'ana ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitabul isha'a min al-asharati akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al masu girma tulu'u shamsi hitowar rana min magarabi har daga yammanta wa khuruju dabbatin alli sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu sale wa hadani ayyuhuma waɗannan ayoyi biyu da hitowar nan dabba da hitowar rana daga gaba daga yamma kowanne ya fara zakwa ala asarihi ko wato ayyuhuma sabaqa sabaqa al-akhir ala asarihi guda sai taho baya gare shi fa in tala'at shamsu qabla qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito aw qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowa rana tala'at shamsu min al gobe sai rana ta abin ta hito daga yamma wato kowanne ya tawo guda sai biyu amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba kul eh, taziru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu in ku jira ɗayan waɗannan al'amurra inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma ito wato kamar a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki kun gane ko wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran waɗannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li inkarihim lil bas domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da hu da da bayan shi ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan bikun gare ku lin shahida ma yahillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku musu il akibatina mugunya akiba wa ha ko ko kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira idan mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to wala ma bayyana Allah ta'ala anna sabila hul mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me take kuma wahidun hanya guda ne wa anna ka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana almuslimina min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu'u tilka subul duk waɗanda sun kabi waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa farraqu dan sun rarraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa la yasu wa la ba kan shirya suke ba نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون to ga bayanin su na yazo innal ladina faraqu dan lalle waɗannan da rarraba addinin su bi ikhtilafin fi sun ka saba ciki fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'da sun ka rike sashe sun ka bar sashe za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko sun koma ga wani ko kadiri wa kanu shiyan sun kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kararraba da addinin su ai taraku dinan sun kabar addinin su allazi umiru bi wanda anka umarce su da din sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman yadda ƙunar islama in ka ce don me kuke hakan sai istighfari abba kyawun salati abba kyawun wata don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko ta ne ya tabi al-hawa suna bin son zuciya wa na musulmi su na musulmi bi tabriki kalmatin su raba kalma musulmi wa lalihin da badda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmat kuma su badda su daga hanyar rahama rawa abu daud abu daud da tirmizi sun ruwaito a muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya ya ce manzon Allah ya tsaye cikin mu qala ya ce ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi waɗanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala fintain wa sab'ina milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtariqu ala sintani wa sab'una fin nari saba'in da biyu duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗayan aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al'umma su tabbatar ala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wahiyar jama'atu ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane a eh, sayar abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya dora wani abu eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah a kyau kun gane ko hmm. don an ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka batta ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai wa ana abdullahi ibn umar an rawaito daga abdullahi ibn amr ibn as قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زون الله ياتي إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة بني إسرائيل يهودا سون كسو واتوس أبنا جماعة سبعين دبيو وستبترك أمتي على ثلاث وسبعين ملة أما وانا الأمة مسلمي تاوين جو النبي ذات كسو سبعين دأكو كلها في النار دكان سوچكم وتاسكي إلا ملة واحدة سيأكيدا قدا قالوا سيسا بيسون كتنبيشي وما هي واچيچي ita suwa ne ita wannan al'umma ya rasulullahi manzo Allah kala yace man kana alama an alaihi wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komai mutum ke yi ce ina wani sahabi yayi wannan abu in ba yi ba kai kai dan wuta ne <laughs> sun ka raba addinin sun ka eh, kashi kashi lasta minhum fi shay ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su ko anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulul arab in fa'alta kaza min minka in kai kaza ba ni tare da kai minni kai ba ba ka tare da ni ay kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya ke da baki In nama amruhum ila Allah kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shike ta yi musu hukunci na biyu fil akhirah sannan ya ba ya basu labari a lahira bima kanu yabanu gabin da sun kasu suna aikatawa fa yajazihim bi yasaka musu dashi fa innahum kanu ne domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka yi. gafili na sun shagala an su ya akibati ba san ba mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ayyar yuzhiru lahum ala ru'usil ishadi. wato yuziru ko yuziru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usul ashar bisa ga abin nan masu shaida ko ina cikin abin nan kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza eh, duk abin nan da margani duk ga inda za ku wuta wai wai ko hisabi ba a yi eh? to ai ko ni an kaje tun da alhamdulillah hukumar lafiya ya ulama to dan ni kabbi wai wannan rabo saba'in da biyu eh? rabo saba'in da biyu da ake suna wuta eh. wai yan ɗari ku suna ciki ne to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh. cikinsa da wani abu da ciki da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane na sun kasu kaza sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya eh. an faɗe su samu da abin nan ina da wani littafi da abin nan me sunan littafin littafin da ah, cikin aqidar sai abin da ne addini da abin da ke rosa shi dinnan abin hmm. to ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون to babu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abin da za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimin nan ayat da attafe Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gwargwadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah taqwa bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul muslimina ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar muslimi fa qala yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanatu shari'a duk abin da shari'a ta ce mai kyau ne ga ake ga ake mutun yayi haka nan alawar kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kai yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalha za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai a kun ashari hasanati sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure Wa وهي كل ما رأته الشريعة قد يعني دو أمينين أبين سيئة دو أبين دا shari'a ba بعد دي بني to wanda ya zo da shi fala za ba a saka masa illa bi sai kwatan kwaci ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin da zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma ha a ƙara ma Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa Allah tsare mu to wahum la yuzlamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kafi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihim da sakamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين wannan wato ayar da ya karanta sun ma an addinin islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaki wanda an gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u nasa ilaihi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar wato ga wanda Allah ya niyyar shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma waya dillu ma arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an an ce ma ce inna ni hadani rabbi ila sirat mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyama wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafani dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda ya karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani ya ce shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai lan yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim Ah, abin nan ah, ubansa ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda eh, biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu ah, abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo eh, waɗannan takardu kul قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ibadati min hajji na hajji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwata duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah ya ce in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mamati aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talikai la sharika lahu la sharika lahu wa bidhalika umirtu وانا اول المسلمين da yace komi na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce shine shine ma'ana shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi zalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi zalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu miƙa wuya ai al ne ni ne zan fara yi a yi ba wai abin da zama hela mazanyi mutane suna yi ina kallo ba eh, wato ni ne farko masu miƙa wuya al'amrillah ga umar ga umarnin Allah min hadhihi al'ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi ba da yace annabi shine farko to ba shi ɗaya ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai yi wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur min yuqta dabiban aslama minhu za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikin don kana wa'azi amma ba kai abin da Allah ya ce ba ba mai sauraron ka ce ba shine je koren kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك آية بياني المسلمين قرأي حين قرأي قل كتير a gaira lahi abu jirabin shin wani Allah nake nema shi dan ubangiji na ai ilahan abin bautawa ai la adlubu gaira uban nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komi wa maliku shine Wa sa wala takasibu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa tafi ga kowa ba sai akanta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala zirwa zira tu uzira ukura sannan kuma kowace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta ɗauki laifin wata ta ƙara da nata ba ba ya ce a bari in sa a cikin aljihuna in shiga da shi aljanna me kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai ɗauki laifin wani ya ƙara da nashi ba rai mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyin wani sun ma ila rabi kuma kun sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku jama'a fa na biyu kuma ma kuntum tahtalifun ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai ita na gafarta mu wani sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ma sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya ma in ya tai lahira abai yahewa don bin na za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ۖ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض واتو الله سيني هو أن يسن يسنيا كوسو سمي موسو تكين قصا الناس ستهو سموتو يا أنسو كوكو سستو سمي موسو جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعلا فيها ساشن كنا مي مساشي تكي وانا يموت يبرم وانا كو أقول وانا وانا يا بنا Eh, ko wanne ya yi tawaye ya kore mai rauni wannan ya ku wannan abin nan warafa ba da kun farko ba ya kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wani wata wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wani ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani wa gairi hada wannan waɗannan suwofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka eh iqab eh, liyabluwakum fi ma ku abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku attajire ko ku dukan ku sarakuna ku don ya jarrabe ku ga abin da ya baku da ya zihira almuti a kun don ya bayyana da mai da'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko da zama malami mutum yayi yana yiwa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hiya ma domin malami in ya karkace shaydan cikin mabiya yake wata ba hu shaydan wa kana min al-gawi inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi. wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga muminai ko mai rahama ne bihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifatin zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan eh, alwalidati ala bina'il mubalaga kun ga fa'il in an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun wa sannan inna rabbaka lagafur wato lalle وجعل خبر إن السابقة صفة جارية على غير من, من هي له litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahim wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa ta mu fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin kuma zai yi azaba zai zai sakamako na cewa za a gitta maka ga aikin ka musanukan fil uqubati kuma yana yiwa mutum yi laifi amma da yake yana da imani mm. a sauka mai mm. ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqafu ala shay'in gafara Allah da rahama shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba Wai iqabuhu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakkuwa ko babu dalili gafara ce tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi kun gane wa qad ishtamala wa qad hadhihi sura eh? wa qad ishtamala akhir hadhihi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma ku ta kunsa duk abin da sura ta kunsa na tauhidi ne isbati tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan nubuwata da annabci wa risalata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yi wa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasulu ya zan manzo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sa shi ciki bai ƙoƙarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi Ah, wa mali ah, kudurati kuma wato abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin ah, wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima mata da addi kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta fa ambaci sojin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin to cin gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atayn wa sitta wato ayoyinta mai aya mai tun da shidda ne nazala ba da sad ta sauka bayan suratul sad fa hiya kabaqis suwaril makkiyah duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to aliju mawadi al'aqida tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abin da take karantarwa menene take karantarwa kaba a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jidinta wani Allah wato ai musu gargadi da halakin duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa annal haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum fada suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kamar yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alif lam lam mim sad Allah shi yasa abin da yake bihi da wadannan harufa هذا kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga ida abinda a ciki kada a karyata ka eh fadi zira a saukan ma da shi don kai gargadi bihi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'minin kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi ila humul muntafiuna bi domin su mu'minai su za su amfani da shi wa kullum sannan kace musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya قليلا ما تذكرون اتبعوا ما انزل اليكم wato Allah ya ce ma annabi adina eh, ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abinda an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abinda wanda ba Allah ba ai la tattakhuzu gairahu kada ku riki wani sa tuti'una wanda ke za ku musu dafi ma sai ga sabon Allah da duk abinda wani ya faɗa ma da ka ba ya ba abinda annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaitan kada ku bi shi kalilan ma zakaru ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce wa astuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyi wani za a ce ƙarya ne to ba mu mun kace ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi to ci gaba وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا min قائلون وكم من قرية ديوا غريب أهلكناها وأن لك مهلكة rana hilakaha fa anzarnaha fa abau da yawa gari wato kullun gari in yana na kafirai shi a ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abu suka ƙi fa ha ba suna sai azaba mu ta zo musu bayatan cikin dare aw hum qa'ilun koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin azaba ta zo musu ai imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istirahatu nisfun nahar wato hutawa rabin rana shi in kailula wa in lam yakun ma ahanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja a halayen wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa harin da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azabu Allah za su zo musu da dare ko da rana fa ma kan da'awahum ba abinda an magana su in za'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa ce sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun kazan azzalimai mun mun kazalin cikan mu an yi ta mu gargadi mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu bi iradina eh, an al-iman wato mun kawar kai daga imani ha wannan azaba ta zo mana mu wadda da in ji fala nas'alanna fala nas'alanna allazina wala nas'alanna al-mursalin kuma Allah ce fala nas'alanna allazina ursila lalle za mu tambayi waɗannan da an ka aika zuwa gare su mutanen da an ka aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kuma kun ka kun gane ko wato abin sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana ita lokacin da an ka abin da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu wala na qusan wala na qusan alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا نقصنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كم لنخبر لنخبر انه زعم باس لباري عن علم بما فعلوا بس ga ilmi ga abin da sun ka aikata komai ga shi rubuce wa ma kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblagi rasu kuma mun sa manzanni sun yi da manzanci wal umamin khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to walwaznu auna kuma ayyuka ko kuma abin takardun ayyuka shima ma abin nan a eh, yau mai izin a ran na ranar abin ranar tambaya alhaq shi a gaskiya a sabu shi a tabbatace au al adlu ko na atul na wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma taqala mawazinuhu wanda yake ma'aunai sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi akewa duk wanda an kawo awo to shi ya fara jin daɗi don bai dawama cikin wa man hafa mawazinu wa man haffat mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man hafa mawazinu wanda yake ma'aunayan su sun yi sauki kenan abin nan aikinsa na kwarai na mu yarin jahi na kwarai wa ulaika alladhina hasabu anfusahum wadannan sune sun kai hasara kawunan su bi tasiri na domin sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta bima kanu bi ayatina yadlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutum ya san gaskiya ya yi musunta to ya yi zalunci gaba الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون to sun ba da an zakara al'amara bittiba'i ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani eh, an ittiba'i gairi shi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu'aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirah ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nas abinda an Allah ya zuba ma mutane min min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibatu li shukr wanda sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisali amri wato abin da yasa Allah zai ce nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya faɗanci da kuku ce mun gode Allah za mu bi abin da ka ce duka wai ci nabin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa ya yace wala qad makkannakum fil alim mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku ya ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu kaɗan ce ai minan ni'am ga min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum fil ardi na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fiha ma'asha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين دوك سوراي وأنا ولقد خلقناكم الله يتحقيق من هل تاكو ياكو يا آدم sun masawar naku sannan mun ka suranta ku cikin sura mai kyawu sawar naku mun ka ca ku cikin sura mai kyawu wa antum fi dhali tun kuna cikin sa ba ku fito zuwa ga uwa ba ai wa minan an akwai daga cikin ni'imomi allati amna alaikum wanda mun yi muku ni'ima khalqu bikum adam sai mun ka halitta baban ku adam daga ƙasa ma taswiruhu ala surati alhasana mun ka yi shi cikin sura mai kyawu wa taswirukum kadhalika sannan ku kuma kun kai an kai an ta suranta ku haka nan ala shakalil ladhi Eh, antum alai bisa ga sifa wadda kuke ba kamar maciji yana jan kasa ba yana da cikin sa <laughs> walam naj'al suratakum su eh, eh, suwari baqil haywan ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba ku diba wannan abu sun maƙulla lil mala'ikati sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata tashrifil abd wa tashriful abd tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya ya bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shi cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada al malaika kulluhum illa iblis duk malaiku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da yaki girmama babanku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين to saurara قال تعالى عن إبليس سي الله يتيما إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me ya hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amartuka lokacin da ni umarce ka قال ابليس اللئيم سيد ابليس لعنان ne sai ce ana khairu minhu ai na hishi ya zai yi sujuda ga wanda ne fi ta yaya in hishi min nar ka daga wuta haske da zahi ba mai iya taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wan naru khairu min wuta ta shi laka fi fikum li'annaha jismun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa a ahata kun gane ko ita ko wacce laka wa qad ahata tariqa sawabi to shi abin nan shi shaytan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa shi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci bal bal bal. wal iltirab kuma ba ta tsaya wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa hmm. tana nan yadda take wasabr da hankuli ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilmu da dauka hankuli sabr wato hankuli ba za ka yi fushi ba al hilmu ko an yi ma abin ba za ka yi kuka ba shine hilmu eh wa tasabbuta kuma kullun tana abin da laka ba ta motsawa wa bitini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa don cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta eh, wa bin nar sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin wuta <laughs> ashe ke dan bai san hikimar ta ciki ba dan hasken da yake gani kawai shi yace abin nan shi ma ba ne ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan shi ga inda an ni ga inda an kai shi ko ga inda an kai shi to ci gaba eh. qala fahabit minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فابن من أسي الله يتبع يتبع الشيطان تو هتدق الجنة وكيل من السماوات كوكا يتدق تكن سمي وما يكون لك أن تتكبر فيها باشي هل تاغريك كي جرمان كي تكن الجنة كوكو تكن سما فخرج منها كي هتدق غريت بطا إنك من الصاغرين كي كان تكن قصة دومين ما يجرمان كي abinda a sakamakon sa a kaskasta shi ai a dalilin kaskasace fa jaza'u takabburi at tadlili abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya shike ba taushi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zan ce in mai kaza wato kullun tunane yake ya zan faɗa don abin a walakantawa ne to kana abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون تو da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa Adam ya halaka kala iblisu yatlubu min allah yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya awaita ran shi ne yanta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi allazi huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda haka nima ma sai na mai azaba allah ina sukan anzirni ka yi min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau yub'atun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai koma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال إنك من المنظرين قال سي الله يتي مسا قال الله تعالى له إنك من المنظرين kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato Eh, shine abin nan lokacin busawa na karshe na hati al'ula ula ma alima iblisu bi ta'khir umrihi al-madlul lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da yace aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su asababin halakata ga abin da yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم to ƙara sai shaidan ya ce ma Allah fabima agwaitani ina rantsuwa da batarwar da kai yi min la'aqa'udanna lahum siratakal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta karkatar da su kun wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannahum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai ya ce la'atiyannahum wallahi zan zo musu min bayni aidihim gaba gare zan taho don in karkatar da su wa min kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba a a atawajjahu ilaihim ina fuskanta zuwa gare su bil igwa idan halkarwa gaba gare su da baya gare su wa na aimani amma ban zuwa daga dama wa an shimali kuma wajen hagu zan zo ba la ya ti min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin kullum akwai masu rubutu suna da mala'iku saboda daga gaba daga baya wa an linafi kenan wa ibnu abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba don me Allah ya hudu bayan al'abdi wa bayan rahmatillahi don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga kasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da hayin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in ya zo daga kasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ma'ata wanda an ka zo ba zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisun shi shaytan son yake yi ta lallashin ka yarda ko la tanfirahu ba san yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsaye Amin. sannan yace zai yi musu haka wala tajidu akthara shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba wala yuminu ba za su imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarninka ba duk zan yi kokarin halaka su ku ji bakarin hali Allah tsaki قال قال منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مذءوما وانت أنك أيبرتا مدحورا وانت أنك تنكو إذا رحمة الله كهذا lama ne tabaka minhu to wallahi wanda ko in Allah na rantsuwa da kansa wanda ya bi ka daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama daga gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ai minka bi zuriyatika da kai da zuriyarka domin shaytan yana da zuriya kamar yadda Adam yake da zuriya hmm. wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taglibul hadir alal ga'ibi an kace minkun hmm. kun ga minkum wato na shaitan ya canza Adam adam nan. gama yanzu da an kace mu an sigar da mu hmm. wa fil jamlati ma'ana jaza'i ko man ashartiyya ay man tabi'aka wa azibuhu wa azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai shi marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min alqissati ah, ko mu ajina bismillah wa ya adamu ko anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to wafi ma ya ce min alƙasati nan wato ga ƙasar abin nan adam bayan shaidan ya yi wannan rantsuwa wato ga ƙasa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah ya wa adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa annal isga'a ko li nasihati al kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kada ka saurara ko kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbib lil khuruj min ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna tawbata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haita shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ita ce nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarata amma kada ku kusanci wannan itanya bil akali da ci min ha daga ci wannan itanya an hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalim in kun ci ko za ku dan cikin azalimai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta li anfusikum kuma ga nan ku litasabbiba kuma ma kurje kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi wanda yake kuna jin dadi da ni'ima da fil ta ta mata an wanda kuna jin dadi da cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun ci kanku fa wasa kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين na alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma adam anka ce kai ya taba sai ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kuma ya sa musu waswasi da shi da matarsa liyubdi lahuma ma wuri anhuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu min sawati mana al'aura su domin ya san duk wanda ya ci wannan icce duk wanda ya laifi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhe ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wato abin da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato ya sa su ci don ya nuna musu wato wa kana la yariya ne hada ba su gani al'aurar su min min anfusihim da kansu ba su gani wala ahaduhuma min al na ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo babansa kusa ko kakansa kusa a ce shi an kawa <laughs> sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kumula ko wani wata al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kuma al al'aura al-aura guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min minhuma sau'a wanda wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu yusiu ko yasu sahibu sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsabiqa ya khasifana alaihim wa rikil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna ratayawa kun gane ko eh, ya khasifana alaihim wa rikil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama na hakuma an tarku mashajara ashe ba hana ku wacce itin yana ce ka ku ba wa kulla kuma kuma ban ce muku inna shaytan da kuma adu bi shaytan gare ku makiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyinal adawati ban gaya muku ba li taqari qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله يا مسو wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wato zan saba da mun kai ma wa in lam lana ya ubangije in baka yi muna gafara ba tarhamna in in baka yi tausayin mu ba lanakunanna min za mu zan cikin masu to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da an ka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kada sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta hmm. kun gane ko ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka bi ma ishtamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bi du illa alku ko ba zuwa kasa ba lokal libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku ku dangin ku ƴaƴan naki kuma za a sa ku ta kiyayya da juna gashi na ana ta yi